uwa matasa muna farin cikin sake saduwa da ku a wannan Lahadi biyar ga watan Satumba na shekarar 2021. Samira Rafi da rake Arimi ce za su gabatar muku da labarun matasa na maricen yau. Gora kiki yaya kiki? Alhamdulillah Gora da fatan kin tashi lahiya. Yau da mi kika zo mana? A gaya 'yan kabu-kabu na cikin tashin hankali saboda ana tare musu hanya da wukake a wasu yankunan birnin. A cikin tarihin yau kuma za mu haska muku Jafar Anzali wani matashin mawaki. Za mu kuma kare da filin mu na wasanni. Ranar Litinin a Maraɗi aikin zaman taro na Majalisar Matasa ya kawo ƙarshe. Haka ne gora ya kwashe tsawon kwanaki goma ƙananan 'yan majalisu su 171 suka yi muhawara a ƙarƙashin taken shugabanci nagari gudanar da gundumomi da batun tsaro. ga rahoton Muhammad Mamma. Da waɗannan kalamai ne shugabar majalisar matasa ta rufe zaman taro na biyu. 'Yan majalisar matasa sun yi amfani da wannan dama domin taɓo batun rufe wasu makarantu dalilin matsalar tsaro a Nijar. Sun ambato misalin yara dubu talatin da hudu da matsalar rufe makarantar ta shafa. Ƙarshen zaman taro ne da ya zo daidai da ƙarshen aikinmu na shekara biyu. A matsayinmu na matasa 'yan majalisa, dole ne mu rarraba abubuwan abubuwan da muka koya tare da 'yan uwanmu maza da mata don shigar kowa cikin ginin ƙasarmu. A tsawon shekaru biyu, 'yan majalisa matasa sun yi cuɗaya da ƙulla zumunci da abokantaka in ci Nadia Halilu. Game da wannan yanayi, mu matasa 'yan majalisa muna kira ga gwamnati da ta ci gaba da taron 'yan makaranta a cikin yankunan da abun ya shafa. Girka sabon salo na ba da horo, musamman koyar da darussa ta hanyar gidajen rediyo na karkara. A ƙarshen waɗannan ayyuka, 'yan majalisar matasa sun baiwa gwamnan Maraɗi Zakari Umaru lambar yabo bisa ƙoƙarinsa na sauƙaƙa musu wannan haɗuwa. Tsawon wani lokaci yanzu a gaya ana kaiwa 'yan kabu-kabu hari da wuƙa a wasu yankunan birnin ayyukan da 'yan daba ke aikatawa har ya kai ga kwace babur inga 'yan kabu-kabun. Gwara a wannan yanayin yana ta kamari kuma yana damuwar 'yan kabu-kabun da sauran jama'ar garin. Ga rahoton da Fadil Alu ya haɗa mana. Ibrahim wani matashi ne matukin kabu-kabu a cikin garin Gaya zuwa lokacin da muke magana yana da fansama a kansa biyo bayan raunin da ya samu dangance da wani farmaki da wani fasinja ya masa. Ina wucewa ne ya ce na kai shi nan fiyaji da na kai shi Piaget ya na kai shi wajen bayan manyan mangaza. Muna ta sai na ji wani kara ashe wuka ce ya fito da ita ya ci kamin Da na faɗi sai ya ɗauki moton ya gudu da shi. Farmakin da aka wa matashin Ibrahim ba wani abu bane na ware domin ko 'yan kabu-kabu da dama suka fuskanci irin hakan. A cikin unguwarmu mutane biyu aka yanka aka amshe musu su a sai Ejide. Wannan aika-aikar mu musgunawar na damuwar mazamna garin na gaya. Wala abin yana kawo mana matsala saboda ko yanzu da dare mai moto ne kake nema ya kai ka wajen sai ya ji. Gaya kam cikin dare ana yanka 'yan kabu-kabu. Wasu 'yan kabu-kabun da suka fuskanci farmaki a yayin gudanar da sana'ar tasu sun shaidawa jami'an tsaro na folis halin da suke ciki inda tuni jami'an suka ƙara yawaita sintiri cikin angoyin da al al'amarin ke faruwa. Matashi ɗan Nijar da ya kammala karatunsa a cikin makamashi da ake iya sabuntawa a shekarar 2024 daga Jami'ar Maraɗi, Abdulkarim Ada mai shekaru 29 ya kirkira na'urar dafa abinci mai amfani da hasken rana. Ya bayyana mana sabuwar dabararsa a lokacin da ya hira da Mustapha Mamman Sani. Takamaimai mun kera biyu guda da ice guda kuma da karfe masu alamar kusurwa waɗannan fayafe suna ba da damar yin dafuwa a ko'ina tare da sabbin makamashi da aka sani yana baku damar yin dafuwa ba tare da hayaki ba idan ban manta ba kusan sati guda aka kera su mun yi faifai mun kafa madubai kan fayafan kuma waɗannan mudabbai aikin su shine na maido da akalar ƙara hasken rana wajen murhun. Murhun ya kumshi wani matangalin kwano kenan da zaran hasken rana ya bugi mudubin zafi na zuwa kai tsaye wajen murhun kenan wajen kwanon da zai bashi zafi da kuma tafiyar da aikin dafuwa. Zan ce saboda su ne aka kera su domin suna iya tafiya da su gona ko gida ko kasuwa domin zafin da ke ciki zai iya cimma digirin celsius 107 celsius Tarihin namu na yau ya kai mu wajen gano Jafar Anzali matashi ne dan Nijar mawaki mai rubutawa kuma da kirkira waka. A yau ya mallaki studion kansa wanda ke bashi damar tallafawa kansa. Ga rahoton da muka shirya muku. Jafar Anzali wani matashin mawaki ne wanda sani sani a hankali yana ga yin suna. ya bar makaranta da wuri kuma daga na ya tsunduma cikin aikin gine-gine a ƙetare har zuwa samun matsayin babban manso sha'awa ce ta jajafar zuwa duniyar waka yau sama da shekarunsa talatin da bakwai ya kasance mawaƙi mai rubutawa da kirkira waƙoƙi kuma bayan hakan ya mallaki studiyon kansa a nan babban birnin yamai studio jayan buɗe shi saboda musamman bukatun kaina amma yana buɗe ga 'yan uwa duka wanda suke zuwa tunda akwai lokacin da zaka tashi ayyuka su yawa cikin gari don ka in kana da naka inda rana wasu sun zo za su yi aiki ka kana iya ka bari da daddare sai ka zo ka yi naka aikin. Jafar Anzali ya shaida mana cewa ya fuskanci kalubale da yawa kafin ya samu studiyon kansa. Eh, ita kanta waka kamun in samu kaina a matsayin wanda yake yin waka da eh, na fuskanci kalubale saboda a lokacin nan babu studio da yawa don ka babu wanda zai ɗauki nauyin ka ka je studio ka yi waka a dalilin wannan yasa hana tsallaka wasu ƙasashe yanzu haka matashin mawakin yana da ma'aikata biyu da ke aiki a ƙarƙashinsa wajen taimaka masa don kula da ma'aikatar a cewarsa musamman tare da wakokin da mutane ke bukata a gidajen biki ko a lokacin yakin neman zaɓe ne yake samun abin hannunsa daidai gwalgwado. Ali S na kowa ɗaya daga cikin abokanan sana'arsa ya yaba sosai da aikinsa. To gaskiya aikin shi ayyuka ne masu inganci suna gaba-gaba a cikin waɗanda suke kawo aiki mai kyau a cikin ƙasar Nijar. Zan iya ce yana cikin jerin masu gidajen mu waɗanda muke ƙoƙarin mu ke kwaikwayo da su. na yaba sosai da irin ayyukan shi saboda ayyukan shi suna fita sosai nan gaban Allah da ko ture sai sun sauraro a yau Jafar magidanci ne kuma 'ya'yansa biyu sannan burinsa shine ya mallaki kayan aiki na zamani don yin shirye-shirye da editan bidiyo. A Japan wasannin Olympic na waɗanda suke fama da nakasa na Tokyo na shekarar 2020 wanda aka fara a ranar 24 ga watan Ogista ya kawo ƙarshe a yau ranar 5 ga watan Satumba. Daga cikin 'yan wasan ƙasar Nijar hudu Fati Hamidu Abdu wacce ta halarci wasan jefa nauyi da ake kira Lance de Poix tana matsayi na biyar a cikin rukuninta. In ji shugaban hukumar wasanni na gajiyayyu a ƙasar Nijar. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba a kan layin Airtel.